This is the voice of America. The following program is in Hausa. To jama'a barkamu da wuni da kuma zuwa ga shirin sashen Hausa na murya Amurka wannan la'asariya ta wannan rana talata wato akan mitoci 22 da 25. masu juma'a jumhuriyar nijar kuma suna jin muni a gidajen rediyon amfani da fara'a da sarauniya da noma da dalol da kuma niyya birnin kwani a kwamfuta kuma a voahouse.com ko sashen hasu.com su jima muna fata kuna nan kallo kamar yadda muke nan washington dc ali mustapha sakwata ne tare da maryam dauda da za ta fara mana da kanin labarai Jam'iyyar da ke mulki a ƙasar Burundi ta ce ta yi murna da yadda jama'a suka fito wajen zaben 'yan majalisar ƙasar duk da ƙin fitowar da 'yan adawa suka yi da kuma suka daga ƙasashen waje. A ƙasar Liberia kuma gawa wani matashi ɗan shekaru goma sha bakwai da haihuwa ta nuna cewa kwayar cutar nan ce ta Ebola ta kashe shi bayan wani gwaji da aka yi. Ministan harkokin wajen Iran Muhammad Javad Zarif ya koma Vienna a yau Talata don sake hawa teburin tattaunawa akan shirin nukiliyar Iran. To gaishe ki Maryam. To bayan kun gama jin labaran za ku ji wani masani yana mana fashin baki kan tunan silinin da aka yi jiya a kan mundahana da ke faruwa a ma'aikatan gwamnatin Najeriya irin su NNPC. E eh to kasan gaskiya wato an jima ana yin ruwa kasa na shan yawa a ƙasar nan. to me yasa yake ta samun labaran an yi kaza da kaza da kaza a gwamnatin najeriya amma daga baya ka ji ana ta musantawa ne an yi irin wannan hasashe aka ce gwamnan ribar za a bashi minista na man fetur fashola za a bashi ministan kudi ne koko ministan shari'a to mun kuma tuntuɓi hukumar kula da ayyukan gidajen rediyo da talabijin ta najeriya wato nbc mu ji meye matsayinsu a hukumance game da wani gidan rediyo na yan bayafara a hukumance dai mun san cewa suna watso shirye-shiryen su ba daga cikin najeriya ba ne daga kasashen waje ne an san ko daga wace kasa suke watsu shirye-shiryen nasu to bayan wannan duka kuma muna da nasihar watan nan na ramadan da kuma shirin halima na noma amma sai mun gama baku labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Jam'iyyar da ke mulki a ƙasar Burundi ta ce ta yi murna da yadda jama'a suka fito wajen zaben 'yan majalisar ƙasar daddakin fitowa da 'yan adawa suka yi da kuma suka daga ƙasashen waje. Mr. Pascal Inyabenda, shugaban jam'iyyar CNDD-FDD mai mulki, ya ce masu jefa kura a Burundi sun yi watsi da kiran da 'yan adawa suka yi na ƙin fita zaben saboda sun fi son dimokuraɗiyya fiye da juyin mulki. ba a samu mutane da yawa sosai ba a zaben na ranar litinin kuma sakatar janar ɗan majalisar ɗinkin duniya ban ki-moon wanda ya yi kiran a ɗage zaben a jiya litinin ya bayyana damuwa sosai akan kuri'ar da aka yi Jami'an zaɓe sun faɗi cewa an kaɗa kuri'a ba tare da wata matsala ba kafin a rufe zaben da maraice, amma mazauna Bujumbura sun ce sun ji harbe-harben bindiga da kuma tashin nakiya akalla guda ɗaya a babban birnin ƙasar duk da tsauraran matakan tsaron da aka sanya a wajen, amma dai babu labarin jikkata. ga masu suka da suka ce zaben bai yi kyau ba inyabenda ya ce ai wakilai daga majalisar ɗinkin duniya da kuma kenya sun je wajen Shugabar Tarayyar Afirka Nkosazana lamani Zuma ta bayyana damuwarta akan abin da ta kira matsalar tsaro da siyasa a Burundi, sai dai masu sa ido daga Tarayyar ta Afirka ba su halarci zaben na ranar Litinin ba. To a ƙasar Liberia kuma gawar wani matashi ɗan shekaru goma sha bakwai da haihuwa ta nuna cewa kwayar cutar nan ta Ebola ce ta kashe shi bayan wani gwaji da aka yi a kansa. wannan da shine karo na farko da aka sami wani da cutar ebola tun bayan da aka ce kasar ta rabu da cutar ranar tara ga watan mayun shekarar nan mataimakin ministan kiwon lafiyar liberia mr in inyasuwa yau talata yake jaddada cewa kada hankalin jama'a ya tashi ya ce an binne matashin bisa ƙa'idojin da suka kamata a bi kuma jami'an da ke bin san waɗanda shi matashi mu'amala da su sun riga sun fara wannan aikin nasu. rahotanni daga kamfanin lancin labaran ap e ya nuna cewa matashin nan dan shekaru 17 da haihuwa ya rasu ne ranar 24 ga watan nan na yuni matashin da ya rasu ne a garin margibi wanda yake nesa da inda aka saba ganin wannan cuta wato dab da iyakokin kasar da gini da kuma saliyo kasashe biyu da su masu suka jima suna jin jiki kan wannan cuta din misan yasuwa ya ce kwararru na kokarin ganowa ko matashin nan ya kama cutar ne a lokacin da ya tafiya garin margibi dai yana can kusa da tashar sauka jiragen saman marubiya mai tazarar kilomita 50 kudu da shi babban birnin kasar labaran duniya kuke saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc Ministan harkokin wajen Iran, Muhammad Javad Zarif, ya koma Vienna a yau Talata don sake hawa teburin tattaunawa akan shirin nukiliya na Iran a wannan ranar da sassan suka gindaya makawunan su a zaman wa'adin cimma yarjejeniya. A bayan da ya koma Iran shekaran jiya Lahadi domin tuntuɓar hukumomi, Zarif ya koma Vienna tare da shugaban shirin nukiliya Iran, Ali Akbar Salehi, wanda yake jinya wata rashin lafiya. Bayan da suka dawo, Zarif ya gana da sakataren harkokin wajen Amurka, John Kerry. Mr. Kerry dai ya fito daga taron yana faɗin cewa mun yi kyakkyawar tattaunawa. Kafofin yada labarai mallakar gwamnatin Iran sun ambaci Zarif yana faɗin cewa Sake komawar laihi wajen zaman duk da rashin lafiyar da yake fama da ita ya nuna cewa lallai Iran ta dauki shawarwarin da ake yi da mahimmanci Ya kuma kara da cewa abin da ake bukata shine kuduri a siyasance daga manyan kasashen duniya da ke kan teburin tattaunawar domin bangarorin biyu su iya cimma karɓaɓɓiyar ɗorarriyar shawara. A yau Talata ce ranar cikar wa'adin yarjejeniyar. Iran da manyan ƙasashen duniya daga Kwamitin Sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya guda biyar tare da ƙasar Jamus suna ƙoƙarin cimma yarjejeniyar da za ta taƙaita damar da Iran ke da ita ta ƙera makaman nukiliya, yayin da su kuma za su sassauta da takunkumin da suka sanya mata. To mun kawo muku labaran duniya daga Washington. jiya lokacin da shugaban najeriya muhammadu buhari ke kaddamar da majalisar tattalin arzikin ƙasa ne aka bayyana cewa kamfanin man fetur na najeriya wato nnpc ya tara zunzurutun kudaden da suka hayar dala tiriliyan takwas amma ya rike kusan rabin kudin domin cin gashin kansa rabin kuma ya kai baitulmalin hukuma to shi na tambayi dr nazifi abdullahi darma mai koyar da fannonin tattalin arziki a jami'ar abuja ko wani irin muni irin wannan mudahana ta yi a ma'aikatan gwamnatin najeriya wato duk abin da ya jawo wannan munin aliyu shine akwai doka ta ƙasa wanda aka kafa tun shekara ta bakwai wanda ake kiranta fiscal responsibility act hmm. wannan doka ta ba da ka'ida cewa duk kowane kamfani na gwamnati ko ma'aikata ta gwamnati ya kamata ta bayyana menene kuɗaɗen ta yadda take samu su kashe su jama'a su gani kaga wannan barnar da ta samu a wannan kamfani na NPC ta faru ne a cikin shekara biyar idan da a ce wannan kamfani yana bayyana su kowa ya sani to kaga daga shekara ta farko jama'a da gwamnati za su iya sani cewa meye matsalar a yi ta tun da wuri kafin ya kawo wannan. Amma Dr. Nazifi eh, na ko manyan ma'aikatu irin su NPC suna da hurumin a dokance da suke da shi na cewa in mun tara kaza mu rike kaza mu baiwa hukuma baitul malin kasa kaza? Akwai ka'i wannan ka'ida ta da responsibility act sha ta yi kamfani ko kuma ma'aikata ta gwamnati wanda take samar da kuɗi kuma an yi lissafa su guda talatin da ɗaya wannan dokar ta lissafa kuma NPC tana ciki shine za su iya rike kawai kashi 25 na riba da suka samu domin su tafiyar da harkokinsu kashi 75 na kudaden da suka samu da riba za su sa shi a baitulmalin gwamnatin tarayya ko kuma baitulmalin ƙasa wanda kaga gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha da kuma gwamnatocin ƙananan hukumomi suke rarraba saboda idan ka kula duk wani babban kamfani da kake ji a ƙasar nan ai kuɗin da aka amfani da shi aka kafa shi ba kuɗin gwamnatin tarayya kadai ba ne kuɗi ne da ya shafi kuɗaɗe da suka gwamnatoci guda uku da suka haɗa tarayya suka mallaka da jihohi da ƙananan hukumomi da ita kuma gwamnatin tarayya. abun mamaki shine a wannan misali da aka bayar na alkalin npc din sai gashi maimakon su ba da ma kashi 75 din su ne suka rike kaso mafi tsoka tun na hudu suka rike suka ba da triliyan uku da yan kai da ba a zo wannan binciken ba babu hanyoyin da za a iya gano haka ne? e to kasan gaskiya wato an jima ana yin ruwa ƙasa na shanyewa a ƙasar nan idan ka kula akwai manya-manyan ma'aikatu na gwamnati kamar inda ita wannan dokar ta haɗa guda talatin da ɗaya ina tabbatar maka idan za su ringa sa kashi saba'in da biyar na riba abin da suke samu to ina tabbatar maka wato kasafin kuɗi da gwamnatin tarayya da jihohi suke sai ya ninka abin da suke yi yanzu saboda kaga kamfani guda ɗaya daga cikinsu ga irin wato almundahalan da ya yi na kuɗin da ya kamata a ce ya sa abin na asusun tarayya wanda za a raba tsakanin gwamnatin jihohi da ƙananan hukumomi da kuma ita gwamnatin tarayya. Sata ta koma dubaru, amma in don a yi sata haɗa adamu haɗa ƙasa kowa ya karbu sai waɗanda ka aikin nan na gwamnati masu yi ni ofin rubutu. Dr. Nazifi Abdullahi Darma kenan na Jami'ar Abuja muka ji. To a kwanan nan ana ta jin wata tashar rediyo mai kiran kanta rediyo baya fara tana ta watsa shirye-shirye da suka hada da maganganun batunci zuwa cikin Najeriya. ne muka tambayi wanda abun ya sha ba wato jami'in hukumar NBC da ke kula da gidajen ayyukan rediyo talabijin na Najeriya a Wali Salihu cewa a hukumance me suka sani game da ita. A hukumance dai mun san cewa suna watsa shirye-shiryen su ba daga cikin najeriya ba ne daga kasashen waje ne an san ko wace ƙasa ce kuma ana samun su a gurare daban-daban a najeriya nan an san ko daga wace ƙasa suke watsu shirye-shiryen nasu to kasan da yake abin nasu na kamar 'yan yan yakin saru kanoke ne suna amfani da hanyoyin watsa labaran irin yadda samun su guri ɗaya na da wahala hmm. wani lokaci yadda da muka san su muka mun san daga amerika ne amma daga baya kuma mun gano cewa kamar daga ingila ne suke watsa shirye-shiryen nasu to amma duk da haka dai wannan al'amari al'amari ne wanda bai mana daɗi saboda irin maganganun da suke yi bai dace ko da abokin yakin ka ne kake yaki da shi maganganun da suke bai dace da yadda suke ga wanda bai taba jin rediyon ba waɗanne irin maganganu suke yi ne Eto, eh kare zama na muna taya su yada abin da suke faɗa, amma dai maganganu ne na ɓatanci, na zage-zage, na ƙoƙarin wato jawo rashin fahimta ko kuma tashin hankali tsakanin 'yan arewacin ƙasar nan da kuma 'yan gabas ɗin ƙasar nan wato kamar tsakanin yamurai da hausawa ko da yamurai da yarbawa. Wato abin suke ƙoƙarin yi kenan su nuna kamar cewa su sauran 'yan najeriya gabaki ɗaya abokanan gaban su ne hmm. eh, kuma suna neman su kuma wato munin abin shine matasa 'yan igbo waɗanda aka haife su bayan ma yakin ba sa san wani ba san gaskiyar ainihin abin da ya faru ba ana bata musu tunaninsu ana nuna musu kaman cewa wato akwai wani abu da ake musu bita da kulu da shi a zamantakewan Najeriya wanda kuma ba haka ba ne. Me matsayin ita hukumar eh, taku ta eh, kula da kafofin watsa labarai irin na rediyo da talabijin da sauransu akan wannan abu yanzu? A matsayin mu shine wannan shirye-shirye da ake yi shirye-shirye na cin amanar ƙasa, shirye-shirye ne na neman muzanta Najeriya, shirye-shirye ne na neman kawo hargitsa tashin hankali a Najeriya, wanda Najeriya dokokin yada labarai na Najeriya ba su da su ba. kuma nake jin babu dokar kasar da ta da su don haka mun miƙa abin a hannun wato hukumomin tsaro na ƙasa wanda muna nan muna aiki tare da su kuma in Allah yadda daga su kansu masu shirye-shiryen har zuwa wayanda suke rufa musu baya a nan Najeriya za mu same su kuma za su san kwalwar daka. Yes. To kafin wannan kiɗan Abula Salihu da hukumar NBC muka ji yana magana kan rediyo Bayafara. To a jiya aka bada labarin cewa an naɗa kanal Hamidu Ali a mukamin shugaban ma'aikata na gwamnatin Muhammadu Buhari ta Najeriya amma ba daɗe ba aka janye maganar. na kuma labarin da aka bayar na cewa an kama wani surukin shi Buharin akan wata mundana da yi shi ma aka zo aka ce ba haka bane. Kafin su an sha bada labarai da yawa irin su ana musantawa. to me yake janyo wannan tambayar da ne wa zubair idris abdulrauf na gidan rediyon muryar najeriya kenan idan ka lura eh, canji na zamani ko juyawar zamani ya zo da waɗansu hanyoyi da ake isar da su ko dai ta hanyoyin eh, sada zumunta wato ko kuma waɗansu hanyoyi ga su za a ga cewa kamar jaridu ne ko kuma kafafe na yada labarai amma ta yanar gizo Hmm. wanda ake amfani da hanyar sadarwa na zamani domin ba da waɗannan labarai. Hmm. To idan ya kasance a ainihin gwamnati ba ta bayar da bayanai na abin da take ciki. To su waɗannan kafofin yada labarai ko kuma 'yan jarida za su yi ƙoƙari su ga cewa shin wani ƙasashe za su yi domin su fito da wani labari ko su ƙirƙi wani labari. Walau labarin nan watakila sun ɗan ji akwai wani abu da ya faru burbushin abin da ya faru hmm. su kara gishiri a kai ko kuma su yi ƙoƙari abin da bahaushe ke cewa a yanki duro ita gwamnatin bata bullo ta ce ga abin da muka sa gaba ba so saboda haka su 'yan jaridu sai suka ga cewa ah to mene ya kamata su yi to bari su yi kokari su ringa irin hasashe na kirkiran waɗansu labarai sai ga an kawo waɗannan labaran waɗansu sai ga sun kasance gaskiya waɗansu kuma sai ga cewa ba haka bane mun ga haka a irin yadda aka ce za a naɗa wani daga cikin fitattun 'yan jaridu za a naɗa shi a matsayin kakakin gwamnati abin kuma zo kasance gaskiya to amma ne abin da ke tada hankali mala aliyu shine yadda za a ga cewa an kawo waɗansu labarai a ce an kama wani na kusan shugaban ƙasa ya yi wani eh, wato laifi ko almundahana mm. sai ga cewa yi awa kamar goma ba ko kwana guda ba za a yi ba sai ga kuma an janye wannan labarin sai a ce ba gaskiya ba ne. kana jin kuma akwai wasu labarai da ana dasa su ne daga fannin 'yan siyasa watakila ko abokan adawar gwamnati din su shuka wannan labarai din. ba mamaki ah, mala aliyu cewa akwai irin yarka na siyasa domin me ka ga wata gwamnati ce ta tafi kuma gwamnatin nan da ta tafi ana zargin gwamnatin nan da facaka da kuma almandahara da wawura da kudaden jama'a kuma sana eh, zubairu ina jin eh, akwai wani lokaci da kamar idan ana son mutum yi kaza kamar da ka bada misali da wani dan jarida da aka yi tunanin aka yi hasashe kuma hasashe ya zama gaskiya amma kuma a wannan lokaci da ake neman mukamai wasu na cewa akan jefa suna mutane a ce kamar gwamnan legas za a yi mashi sakataren gwamnati ko a mece za a yi mashi kaza ko a yi mashi kaza eh, gaskiya ne akwai mutane da kan shuka irin waɗannan labarai da fata cewa ta zama gaskiya din? eh akwai ana shuka irin waɗannan labarai domin an yi eh, irin wannan hasashe aka ce gwamnan riba za a bashi minista na man fetur fashola za a bashi ministan kuɗi ne koko ministan shari'a irin waɗannan abubuwa akan duba ne a ganin shin irin waɗannan waɗanda ke cikin jam'iyyar ta apc musamman kamar gwamnoni irin su fashola wanda kowa ya san ya yi aiki a jihar lagos kamar shi eh, gwamnan jihar Rivers tsohon gwamnan jihar Rivers an sani shi ne darakta janar na kamfen na yakin eh, neman zaɓe na na shi eh, Buhari kaga a nan gudun sai ake ganin a'a in ma za a bada wani mukami wancan kasancewar shi a jihar Legas kuma yana kusa da jigo na jam'iyyar APC ana ganin za a iya bashi minista. Mm. Wannan kuma ana ganin shi darakta general na kamfen na yakin neman zaɓe na buhari ana ganin za a iya bashi minista to irin wannan ne sai a gwara kawunan mutane har aka kawo sunayen mutane da kuma irin makaman da za a basu kaga irin wannan yarfe ne na siyasa wato ana yin hasashe ne wani lokaci hasashen sai ya zo ya kasance gaskiya kamar caca ce wanda ya dauke shugaba mai wawan To Zubair Idris Abdulrauf na muryar Najeriya kenan yau shugaban hukumar zaben Najeriya Profesa Taru Jega yake kammala aikin sada da ya yi na gudanar da zaɓuɓɓuka a Najeriya. Muna son mu ji ra'ayinku game da rawar da ya taka ko kuma kamun ludayensa a bisa wannan mukamin saboda haka sai ku shirya ku kira mu da shirinmu na dare na karfe ta da rabi na daren yau. Yanzu ga nasihar Ramadan ta wannan lokaci daga bakin Ustaz Bako Abubakar Danda. A cikin watan azumi na farko mutum zai tuba ga Allah madaukakin sarki don wata ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa man sama ramadana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min zambihi cikin bukhari da muslim duk wanda yayi azumi yayi imani yana neman lada ga Allah Allah madaukakin sarki zai gafarta masa zunubansa kaga ana samun gafaran zunubi kuma Allah madaukakin sarki ya fifita duk wani aikin alheri da mutum zai a watan azumi Allah zai fifita masa ladansa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa wata ne na yin sadaka yana cewa afdalu sadaqati sadaqatun fi ramadan a cikin hadisin da imamu tirmidhi ya rawaito mafificin sadaka shine shi da mutum ya ciyar da shi watan ramadan saboda haka kaga yanzu mutane suke hada kuɗi ana ciyar da yan fusu nan alhamdulillah mun gode Allah kuma a dare ne mutum zai tsaya yi qiyamul layli bi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man kama ramadana imanan wa ihtisafan ghufira lahu ma taqaddama min zambi duk wanda ya tsayi wanda dare na fila cikin ramadan yayi imani ne milada ga Allah Allah zai gafarta masa zunubansa da suka suka eh, shige sannan da sun karatun qur'ani kaga karatun qur'ani harafi guda idan mutum ya karanta Allah zai bashi lada lada goma in yace alif lam mim lada talatin Allah zai bashi to Allah zai rubanya masa ladan a cikin watan azumi kuma ana so itikafi itikafi shine mutum ya zauna cikin masallaci ya zauna ilizimci masallaci na bautawa Allah madaukakin sarki a watan azumi kuma ana so wanda Allah madaukakin sarki bashi dama kuma ya je umra don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al umratu ila umratin kafaratu lima bainahuma ya ce umra daga wancan umra zuwa wannan idan mutum ya samu ya je Allah zai kankare masa zunubansa da yake tsakanin su annabi sallallahu alaihi cikin hadisin da Buhari da Muslim suka rawaito suna cewa umra da mutum zai je watan ramadana Allah zai rubuta masa lada kamar ya je yayi hajji tare da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka mun magana akan ciyar da mutane Allah madauki sarki na cewa yutimuna ta'ama la hubbihi miskinan wa yatiman wa asira mumune na kwarai suna ciyar da abincinsu a halin suna so suna ba miskinai suna ba wa yan fursuna da kuma marayu azumi da kuma kiyamun laili suna nema wa bawan Allah wanda ya yi su a rayuwar ran tashin kiyama ceto azumi zai rika ya ubangiji na na hana shi cin abincin da abin shansa cikin yini kuma qur'ani na ce ya Allah na hana shi bacci cikin dare ya Allah ka ba mu ceton sa hadisi na da imamu ahmad da imamu nasa'i su karwaje bismillahir rahmanir rahim wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu to sheikh ustaz bako abokan dan da nan mun gode kuna jin shirye-shiryen sashen hausa murya amurka ne daga washington karfe 11 da minti 21 na safe ga halima Jama'a masu sauraronmu da wannan maraicen talata Assalamu alaikum barka da warhaka. Halima Jimarauce daga nan birnin Washington DC ke gabatar muku da shirin noma tushen arziki a ci gaban tattaunawa da Dr. Murtala Muhammad Badamasi na sashen binciken ƙasa wato Geography a Jami'ar Bayero ta Kano. Idan kun tuna dai shirin akan kwararar hamada ne da zaizayar ƙasa, kuma mun mai da hankali akan wannan batu ne bayan ranar yaƙi da hamada da zaizayar ƙasa ta duniya da aka yi ranar 17 ga watan Yuni. Bisa taken samar da isasshen abinci mai gina jiki da rahusa ga kowa da kowa ta hanyar girka tsayayyen dabarun haɓaka al'umma. To a makon jiya Dr. Murtala Muhammad Badamasi ya fara bayani akan ko matsalar hamada da zaizayar ƙasa na raguwa ne ko ƙaruwa. har ma ya ce wani gwaji ya nuna raguwar abin to dakta shin a ko'ina aka samu raguwar wannan matsala ta hamada da zaizayar ƙasa kuma da waɗanne irin dabarun gwaji aka yi amfani aka gano raguwar al'amarin abin da ke da akwai shine da sauraron ɗan adam aka yi wannan gwajin a waɗansu gwaje-gwajen da aka yi bayan wannan sun nuna akasin haka sun nuna cewar bilayi rasuli waɗansu wuraren akasin hakan aka samu in baki misali kasashen da aka ce an samu yaƙe-yaƙe na kwanan nan suna nuna cewar kwararowar hamada karuwa take a wani bayani da aka fitar na kwana-kwanan nan na cewar yanayi na misali a najeriya ya nuna cewa sahel wadda ita muke kwatantawa da cewar idan aka gwada sahel mu abin ɗinta tafiyarta to ta ƙara shigowa ƙasar Najeriya fiye da yadda ake tunani a lokutan baya. Lokutan baya da ana tunani yankin Maiduguri su ne kawai suka suke da Sahel. To amma a yanzu har yankin Jigawa zuwa yankin Sokoto duk ana tunanin Sahel ya shigo. To idan muka kwatanta da wannan muna iya cewa a hamadar tana ɗan ƙara matsowa a kudu da Najeriya kenan. to kin ga kusan niger kenan gaba ɗayanta tana cikin Sahel kenan. Idan muka duba kamar ƙasar jamhuriyar niger ƙasar Mauritania, Senegal, Mali, duk dai suna fama da wannan matsala. Ku masana wannan al'amari a Najeriya kuna da wani shiri ne na haɗin gwiwa da masanan waɗannan ƙasashe a ƙoƙarin da ake na ganin an sha kan wannan matsala ta kwarara hamada. To alhamdulillahi akwai wannan shirin a kwana-kwanan nan wajen wata hudu kenan ko biyar da suka wuce akwai abin da muke cewa international social science council sun fitar da alkalmar cewa suna neman bincike akan yanayin hamada da kuma waɗansu al'amura to mun yi ƙoƙari nan daga bayar jami'ar bayar ta university wanda ina daidai daga cikin masana da aka gayyata da shugabanmu Profesa Adamu Idris Sanko mun je ƙasar Nijar mun haɗu da malamai masana daga ƙasar Nijar da ƙasar Benin da kuma ƙasar Burkina Faso a ƙoƙarin cewar mu haɗa ƙarfi da ƙarfe waje ɗaya mu duba wannan alƙalma mu duba wannan yanayi gaba ɗaya da ya shafi ƙasashenmu baki ɗaya. Lillahi wa rasulihi an yi wannan an kuma ba da proposal kenan za a ce ga su social science council international social science council a su muna jiran abin da zai fito ga wannan wannan zai iya kasancewa abin nan na farko da za a ce an samu hoɓɓasa wanda ya kasance an samu kasashe fiye da uku da suka haɗu a guri ɗaya suke kallon abu ɗaya da ido ɗaya ta fuska ɗaya shi wannan bincike muna son mu yi shi ne na farko akan makamashi na biyu akan bisashe na uku kuma akan canjin yanayi da ake samu yaya waɗannan al'amura suke suke da tasiri ga rayuwar ɗan adam a inda yake rayuwa a waɗannan ƙasashe to akwai wannan hoɓasan da ake yi kan wannan na biyu kuma bincike na biyu kamar kwatankwacin amfani za a yi da tauraron dan adam da kuma irin jirgin nan wanda yake babu matuki a jikinsa wato drone shi kuma shi ne sabon salo da ake kallon irin wannan lamarin da shi to a ɗazu da kika min waya shi muka je kallo a shi za mu yi amfani da shi a nan za a yi gwaji a najeriya za kuma a yi gwaji a ƙasar mali akan irin wannan al'amari Kun san matsalar da masana ke fuskanta game da ayyukan da suke gudanarwa kan yaƙi da hamada da zaizayar ƙasa? Kun san babban abin da ke musu cikas a ayyukan da suke gudanarwa? Ku kasance tare da shirin noma tushen arziki na rana ta yau domin ku ji matsalolin da masana ke fuskanta. Sai makon goban da izinin Allah. yanzu a madadin dr murtala muhammad badamasi na sashen binciken ƙasa na jami'ar bayar ta kano da wadda ta haɗa mana sauti julie leathers gresham ni ce taku halima jimrau daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata amma kar ku tashi kar ku kashe rediyo ga munan zuwa da shirin yau da gobe ni ma da abin da zan faɗa kenan ce ga sanan zuwa da shirin yau da gobe amma kafin su ga muryar Jami'an ƙasar Indonesia sun faɗi cewa akalla mutane 49 sun mutu yayin da wani jirgin sufurin sojan ƙasar ya faɗo akan wata unguwa da ke tsibirin Sumatra. Jirgin sufurin Hercules C-130 ya yi ƙoƙarin juyawa ya koma tashar saukar jiragen saman bayan da ya tashi yau talata. Sai ya kara da wani otel da wasu gidaje guda biyu a Medan birni na uku mafi girma a wato a Indonesia. hotuna daga kafafen sada zumunci sun nuna jirgin da ya fadi yana ci da wuta da kuma yadda hayaki daga gidaje da motocin da suka lalace ya wurin ana sa ran adadin waɗanda suka mutu ɗin zai hau kafafen yada labarai da jami'ai na wannan birni sun ce mutane kusan 113 ke cikin jirgin sojan na indonesia me ku game da shugaban hukumar zaben najeriya a tahiru jega da ke barin aiki ba wai barin aiki bai yau ke kammala aikinsa ya kuma abin da ya saba yi wato koyarwa muna so ku kira mu da dare ashirin mu na karfe ta da rabi ku ga mana ra'ayoyin ku game da kamun ludinsa yanzu a madadin maryam da julie leathers gresham da dukkan mu a sashen hausa murya amurka aliyu mustapha sakwata ne a washington yanzu za mu ba da wurin ga jamila da halima da kuma shirin yau da gobe.